Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 29 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da asuba baba ya kuma makeri ne tare da ladan ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kadin labarai shugaban amurka donald trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban koriya ta arewa kim jong-un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma bil adam baki daya prime minister birtaniya theresa may ta yaba da martani mai karfi da amurka ta dauka na koran jami'an diplomasiyyar rasha su 60 daya daga cikin manya-manyan shugabannin kungiyar alkaida na cikin 'yan ta'adda biyu da aka kashe a wani harin haɗin gwiwa tsakanin sojojin amurka da na libya kanun labaran kenan bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an samu bullar cutar sankarau a wasu sassan jihar kano kuma tuni ta kashe mutane goma sha ɗaya kowane irin matakai ne hukumomi ke ɗauka wasu daga cikin ah, matakan da muka ɗauka shine ah, fitar da tsari wanda zai rinka bibiyar mutane ana bincikar su domin gano wanda suke da alamu na wannan cuta a cikin al'umma jam'iyyun adawan kasar ne suka yi wata gagarumin zanga-zanga na kin jinin yarjejeniyar ba amurka daman kafa sassanin soja a ghana abubuwan da suke yi nan duka gaba daya suna yi ne domin su ja hankalin mutane akan ayyukan kirki da wannan gwamnati mai tausayin talaka yake yi wa kasar nan wata kotun magistrate ta jihar gobe kuma ta daure wani malamin makarantar allo da ya daure almajirinsa har hannayensa suka rufe bisa zarginsa da sata wayar salula grace alheri abdu kuma na tafe da shirinta da domin iyali amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya masu are assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban koriya ta arewa kim jong-un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma adam baki daya ta wajen ɗaukar matakin wargaza shirin makaman nukiliyan ƙasarsa a mashigin koriya baki daya trump ya yi wannan magana ce a shafinsa na twitter jiya laraba ya ce duk da yake dai yana nan kan shirinsa na ganawa da kim duk da haka ya jaddada cewa akwai bukatar ci gaba da matsin lamba ta fuskar aiki da takunkumin karya tattalin arziki a halin da ake ciki yanzu sai dai a wuri daya china ta ce a lokacin wata ziyara da kim ya kai mata asirce ya ba tabbacin cewa zai jingine wannan batu na makamin nukiliya kana ya tattauna da amurka da ma makwabciyarsa koriya ta kudu trump ya ce zai ya aiko masa sakon cewa ba shakka sun gana da sun gana da kim kuma komi ya tafi daidai don haka shugaban na kasar koriya ta arewa yana fatan ganawa da shugaban na amurka donald trump a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya kori ministan kula da jin daɗin tsoffin soja david sulkin ya mai gurbinsa da admiral ronny jackson prime minister birtaniya theresa may ta yaba da martani mai karfi da amurka ta ɗauka na koran jami'an diplomasiyyar rasha su 60 bayan da aka aza laifin cewa hukumomin kasar da ke moscow su ne ke da alhakin kai hari da sinadari masu guba kan tsohon ɗan leƙen asirin rasha da ke zaune a birtaniya sanarwar da ta fito daga fadar gwamnatin kasar ta birtaniya da ake kira downing street ta ce me ta yi magana da shugaba trump ta wayan tarho tana shaida masa cewa birtaniya ta ji daɗi na matakin da amurka ta ɗauka yanzu haka ƙasashe sama da ashirin ne suka bi sahun amurka na koran jami'an diflomasiyyar ƙasar ta rasha a su sai da rasha ta yi kima da ta kare ta wannan zargi amma kuma duk da haka sai da ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sage lavrov ya ce ba tantama rasha za ta mayar da martani nan da sati guda kan wannan mataki da amurka ta jagoranta daya daga cikin manya-manyan shugabannin kungiyar alkaida na cikin 'yan ta'adda biyu da aka kashe a wani harin haɗin gwiwa tsakanin sojojin amurka da na libya a ranar asabar wanda ya faru kudu maso yammacin ƙasar ta libya ba da jimawa ba sojojin na amurka sun tabbatar da kai wannan harin a kusa da garin ubari amma sun ce 'yan ta'adda biyu kawai aka kashe rundunar mayakan amurka mai kula da shiyar afirka ta tabbatar a jiya laraba cewa ba shakka an kai harin wanda shine irinsa na farko da aka auna kungiyar al a ƙasar libya inda aka kashe musa abu dawud wanda shine yake horas da bangaren 'yan kungiyar ta al da ke yankin arewacin afirka da ake kira maghreb kwamandan na amurka da ke afirka ya ce dawud din shine ke samar da makamai da kuɗi ga kungiyoyin da ke yankin na maghreb wanda hakan ya sa kungiyar ke wa amurka barazana da wasu muradun yammacin duniya a yankin barazana a jiya dai wata kungiya mai alaka da alkaida ta tabbatar da mutuwar daud a harin da sojojin na amurka suka kai kamar yadda kafar tattara bayanan sirri da ake kira set a takaice wacce take mai da hankali kan barazan da kungiyoyin 'yan ta'adda suke yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sojojin isra'ila sun yi amfani da harsashi na kwarai domin tarwatsa duk wani gangamin da aka shirya yi gobe juma'a a zirin gaza kamar yadda wani babban hafsan sojan isra'ila ya faɗa isra'ila ta girke gwanayen harbi fiye da ɗari akan iyakar zirin gaza kuma an baiwa sojojin izinin su buɗe wuta akan masu zanga-zanga muddin akwai barazana akan harkan tsaron isra'ila wani babban hafsan mayakan isra'ila ya faɗa wata jaridar ƙasar jiya laraba masu shirya wannan gangamin suka ce suna sa ran dubban jama'a ne za su amsa kiran su ciki ko har da daukacin iyalan wasu mutane da za su bayyana a wasu sansanoni biyar da ke kan bakin iyaka a gobe juma'a gangamin wanda zai dauki tsawon sati shida an shirya shi ne da zumar neman a kyale yan gudun hijiran falasdinawa su koma su na asali wanda yanzu yake isra'ila a halin da ake ciki kuma masana suna bayyana fargabansu na karshen ta za a yi a karan batta tsakanin isra'ila da iran kasashe mafi karfin soja a gabas ta tsakiya wadda idan ba a hankali ba rikicin zai jefa amurka cikin wani rikici yau alhamis ne ake sa ran matashiyar nan da ta samu lambar yabo ta nobel wato malala yusuf yar kasar pakistan ta koma kasar a karan farko tun bayan da pakistan tun bayan da wato karan farko tun bayan wani dan kungiyar taliban da ya halbe ta a kai shekaru shida da suka wuce saboda kawai tana iya kuwar a sa yara mata makaranta wannan yariyar dai ta yi suna a kasashen duniya domin ta na fafituka amma a pakistan ra'ayoyi sun bambanta a cikin kasar game da ita a bangaren masu ra'ayin mazan jiya suna mata kallon yar farautar kasashen yammacin turai mai niyyar kunyatar da kasar ta a cikin ziyarar na kwanaki hudu ana sa ran malala za ta gana da prime minister kasar sahid kakan abasi sai dai sauran abubuwan da za ta yi ba a bayyana su ba domin dalilai na tsaro in ji wani jami'in gwamnatin kasar malala ya shekaru ashirin da haihuwa tana tare da iyayenta waɗanda su ne suke mata rakiya ta sauka filin jirgin saman ƙasa da kasa na islamabad da aka lakawa wa sunan tsohuwar prime minister mai rasuwa benez butu kuma an tsaurar matakan tsaro a lokacin da ta sauka a wannan filin jirgin saman. Ladan Ibrahim a yawa kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu yanzu mutane goma sha ɗaya ne suka mutu a ƙauyen dungurawa da ke ƙaramin hukumar dawakin tofa a jihar kano bayan ɓullar cutar sankarau adadin da ake ganin zai iya ƙaruwa nan gaba kwamishinan kiwon lafiya na jihar kano dr kabiru getso ya tabbatar da hakan a cikin rahoto da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da aka gwada sai binciken ya nuna cewa waɗannan mutane sun kamu da cutar sankarau sankarau ɗin ma wadda take kashin a da yake tana da kashi-kashi saboda haka waɗannan mutane guda shida wanda muka gano suna da waɗannan alamomin wannan cuta suna asibiti suna samun kulawa da ta kamata ina son yi amfani da wannan dama in sanar da mu ko kuma ƙara faɗakar da mu cewa ita wannan cuta ta sankarau cuta ce da take yaɗuwa tsakanin ɗan adam da tsakanin mutum zuwa ga mutum alamomin wannan cuta su ne zazzabi mai zafi ciwon kai mai tsanani tashin zuciya amai da sankarewar wuya ya zaka dai wasu majiyoyi na cewa adadin waɗanda suka mutum ka iya wuce goma sha ɗaya la'akari da cewa akwai waɗanda annobar ta ritsa da su ba tare da gwamnati ta san da su ba amma kwamishinan lafiyar na kano ya ce yanzu haka sun fara ɗaukar matakai game da wannan annoba. Wasu daga cikin ah, matakan da muka ɗauka ne ah, fitar da tsari wanda zai rinka bibiyar mutane ana bincikar su domin gano wanda suke da alamu na wannan cuta a cikin al'umma sannan kuma ah, an samar da wato wani team wanda muke kira rapid response team wanda yake shiga domin wato duk inda aka samu zargi na kamuwa da wannan cuta wannan su suke zuwa domin su tabbatar cewa an yi binciken da ya kamata an gano me yake faruwa haka kuma gwamnatin jihar kano ta sai magunguna ta kai asibitoci da suke guraren da aka samu bullar wannan cuta haka kuma muna ƙoƙari na ganin cewa sauran asibitocinmu an kai waɗannan magunguna domin shirin ko ta kwana idan aka samu irin waɗannan masu wannan cuta allah ya kiyaye akwai magunguna da za a yi amfani da su haka mun ɗau matakai na faɗakar da mutane na wayar musu da kai wannan cuta ta sankarau dai ta kashe kimanin mutane ɗari cikin ƙasa da watanni biyu a jihohin jigawa da katsina masu makwabtaka da jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari a jihar Gombe kuma wakilinmu eh, Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoto akan wani malamin makaranta allo da kotun magistrate ta Gombe ta ɗaure shi bisa zargin ɗaure almajirinsa da ya ce ya saci wayar tarho daga makwabta har hannayen yaron suka rube dsp mary obed ita ce kakaki 'yan sandan jihar gombe kuma ta tabbatar da hakan a cikin wannan rahoto alejin yaron cewa ya ɗauki handset ne waya a makwabta to shi kuma da ya zo sai ya ɗaure hannun yaron da igiya so sai hannun ya developing complications sai aka kai yaron asibiti yanzu haka yadda nake maka magana an yanke ku 'yan sanda kun ga handset ana kan bincike har yanzu to me yasa ya dau wannan hukunci ne ya ɗauka horar da yaron ne to me ake ciki da shi wannan malami da ya wannan hukunci ya kai ga yaron ya rasa hannayensa biyu. Za ka yake kotu. Amma ku kuna ganin wannan hukunci da ya ɗauka ya yi daidai? Eh, gaskiya bai daidai ba. Hukuncin ya yi yawa. Fatan mu kar wannan ya kai ya zama to sanadiyar mutuwan yaro. Hmm. Allah ya sa ya tsaya a haka. Jama'a kuma sai su yi koyi da wannan. A ɗaya gefen kuma shugaban haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na jihar Gombe ya shaida mini irin halin da suka sami yaron a lokacin da suka kai ziyara a asibitin da ake kulawa da almajirin. To na Muhammad Aliyu Wayas, to yaro ne mai suna Zubairu, almajiri ne mai shekara goma sha uku. Ana tuhumarsa da waya saci waya, to sai malaminsa ya sa eh, aka ɗaure shi, daure kuma ya yi muni ya wuce hankalin bil'adam. Har yayin da hannu ya rube, ya ɓoye yaro maimakon fito da yaro a kai shi asibiti, suka ɓoye yaro suna ta masa maganin gargajiya har hannu ya rufe ko kuma da muka samu labari da mutane social welfare da 'yan sanda Ya kai yi aka ce aka ceto yaro aka kai sha yayin da muka ziyarci yaro nan lokacin da an yanke masa hannun nan yaro sai da ya ci a face masa majina mu a wajen duka kowa sai da ya yi hawaye da mu da 'yan sanda mu haɗa kai muna muna muna so mu tabbatar amma yaro nan an masa adalci kuma malamin nan an hukunta shi saboda wasu malamai masu irin wa'annan ayyuka din su ma su gani ya zama musu ishara. shi ma dai gwamnan gombe ibrahim hassan dan kwambo ya kai ziyara asibitin domin ganin yadda almajirin ke ciki inda ya yi alkawarin biyan kuɗin ayyukan kulawa da almajirin abdulhamid muhammad mura amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. A ƙasar Ghana kuma wata kungiyar ƙawancin zaman lafiya ta 'yan adawa ce ta shirya zanga-zanga kin jinin yarjejeniyar da ke ba Amurka daman kafa sansanin soja a Ghana bayan majalisar dokokin ƙasar ta tabbatar da wannan yarjejeniya. Wakilinmu Ridwan Abbas ya ce masu zanga-zangan da suka hada da kusoshin babban jam'iyyar adawa ta NDC sun rika kwalaye da ke dauke da rubutu kamar Gwamnatin na na Ado gwamnatin dangi da abokan dangi. Me yasa ka yaudari Ghana don kuɗi na na'adu? Makomar ƙasar mu ya dame mu shugaban ƙasa. Na na'adu a zalimi. Ana sayar mana da 'yancin mu. Gwamnatin 419 a ƙirƙiro mana aiki ba sanin soja ba. A cikin jawabinsa babban magatakardar jam'iyyar NDC a Sedu Inkite ya ce a jiya 'yan sanda sun kama mataimakinsa an yi doho don su ɓata wannan shiri na zanga-zanga amma ya ce su ya sha ƙarya. to beg all of you. Ina roƙon dukkan ku sani a yayin gwagwarmaya wasu zurata kan zube a kan hanya a tattake su har sai an tabbatar da an yi nasara a komo a kiɗan yasu. Haka ya faru da an yi dohu. An kama shi jiya. Amma hakan bai hana mu yin zanga-zangan ba. In mun yi nasara to wahalar bai je a banza ba. na yi kicibe su da honorable halidu haruna na ndc mai cikin wannan yarjejeniyar da suka yi da yan amurka muna da damuwa a kai shine cewa bai dace ba a ce wani zai fito a garinsa ya zo cikin kasanmu sai ya zamana cewa dokokin kasanmu ba zai yi aiki da shi ba. Sai kuma Nuruddin Muhammad na mazaɓan Domi Kwabenya cewa yayi na na ado ya sake lale. Abin da muke yau ne muna so mu tuna mu president ku gaya mai ka yi hankurin lalle kana son gana mu kana son mutanen ka yadda ka fadi suka fito suka vote ma ka make sure kamar wannan ba baka fa baka sign in bai sign ba mun koma yin da yake an ya koma da shi America a renegotiate. Wakilin Buridwan Abbas ya tuntubi Alhaji Musa Abubakar mai lakabi sai kayi jami'in sadarwa a jam'iyyar NPP mai mulki inda ya bayyana matsayin gwamnati akan wannan zanga-zangar da aka gudanar. To kaga mu dai gwamnati ana bin doka ne abinda dokan kasa ta gindaya ko ta tsara ta shirya shi da shi ake aiki. Da haka majalisa sun riga sun tabbatar da abin a ci gaba da yadda aka faro har aka kai wannan bangaren. Majalisa sun riga sun sa hannu abin da muke kokari mu faɗa musu ƙasan nan na mu duka ce muna kokarin a yi gyara ne ƙasan nan ta samu ta zauna lafiya abubuwan da suke yi nan duka gaba ɗaya suna yi ne domin su ja hankalin mutane akan ayyukan kirki su da wannan gwamnati mai tausayin talaka yake yi wa ƙasar nan amma mu gwamnati duk abin da za su yi mai girma shugaban ƙasa ya mai da hankali akan ainihin ayyukan kirki da ya ma gaba yake son yi wa ainihin eh, mutan kasa musamman talakan kasan nan. Babban magatakardar jam'iyyar NDC a Sedu Inkitiya ya bayyana cewar wannan zanga-zanga da aka soma ba za a daina ba har sai an tabbatar da yin nasara. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To madalla a gaida Ridwan Muktar Abbas. yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na gaba amma kafin nan kada kumanta kuna saurin waɗannan shirye-shiryen ne a nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe ɗaya ne da minti goma sha takwas na dare ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka ba ka ton ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da. Na je farin ciki kuma na yi murna da na ji cewa ana dawo yara. Amma daga baya kuma sai na zo na ji cewa ya ta ta ciki sai na yi bakin ciki sosai, wanda har maman mata su ma an kai ta har asibiti, sai da an je a yi maka magunguna kamin ta samu sauki. tun dawar waɗannan 'yan mata dai a cikin hukuma ko gwamnatin yobe ko na taraya ko hukumar 'yan sanda ko hukuman sojoji ba wanda ya tuntube ni ya yi min magana sai dai abokanan arziki da 'yan uwa. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙungiyar Boko Haram tana ci gaba da riƙe Liya Sharibu, ɗalibar makarantar sakandaren Dabci guda ɗaya tilo da ƙungiyar ta koma da ita, sabili da taƙi musulunta. Bayan dawo da sauran 'yan matan da suka rage da rai da ta sace ranar goma sha tara ga watan Fabrairu, ta kuma dawo da su ranar da suka cika kwanaki talatin a hannunta. Wannan na faruwa ne ana sauran kwanaki goma sha shida a cika shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok. waɗanda har yanzu ƙungiyar ke rike da ɗari da goma sha biyu da babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. Na zanta da mahaifin Liya Nathan Sharibu wanda ya ce har izuwa lokacin da muka hira da shi babu wata hukuma da ta tuntuɓe shi dangane da batun yarsa da aka ki sake Ya kuma fara da yadda ya ji bayan samun labarin dawo da 'yan matan. Na je farin ciki kuma na yi murna da na ji cewa ana dawo yara. amma daga baya kuma sai na zo na ji cewa yata ba ta ciki sai na yi bakin ciki sosai wanda har maman mata su ma an kai ta har asibiti sai da an je a yi mata magunguna kamin ta samu sauki to tun da aka dawo da 'yan matan nan hukumomi sun tuntuɓe ku ko dai gwamnatin jihar Yobe ko kuma jami'an tsaro ko kuma gwamnatin tarayya akwai wanda ya tuntuɓe ku dangane da wannan lamari bayan dawo da sauran 'yan matan? babu tun dawowar waɗannan 'yan mata dai a cikin hukuma ko gwamnatin yobe ko na taraya ko hukuma 'yan sanda ko hukuma sojoji ba wanda ya tuntube ni ya yi min magana sai dai abokanan arziki da 'yan uwa. To akwai raɗe To akwai labarin da kwanaki biyu da suka wuce ake yayatawa cewan an ce an ceto 'yar nan ana kan hanyar kai ta Abuja ko kuma wurin hukumomi ina gasken wannan lamari ina wannan labari ya samu asali. Ni ban ji ba sai dai abokanan arziki suna ta kira na a waya suna kaya ni murna cewa sun ji an sako ta amma ni dai ban ganta ba kuma ni ba wani takamaiman labarin da na ji game da an sake ta. Shugaban kasa lokacin da ya karbi sauran 'yan matan da aka dawo da su dinnan ya yi alkawalin cewa yarkan nan ma za a iyaka kokari a ga cewa an dawo da ita da sauran dukan waɗanda kungiyar boko haram ke rike da su amma duk da haka babu hukuma ba wanda ya tuntube ka dangane da wannan lamari babu amma dai na kawai dai na ji maganar shugaban kasa dai game da alkawalin da ya yi akan cewa zai iya kokarin sa ya dawo min da 'yata da sauran 'yan matan da aka ɗiba. To kadara shugaban kasa ko kuma hukumomi suna sauraron ka a ce ko a ce gwamnatin jihar Yobe ko rundunar tsaro wani sako kake da shi domin su? Eh har yanzu dai ina kira da babban murya a ma shugaban gwamnatin tarayya da na jiha da na tsaro gabaki daya su gaggauta su taimaka su kamun yarinya nan a cikin koshin lafiya. Ya za ka bayyana 'yar kaliya? Fatan liya yarinya ce karama mai kwazo a makaranta mai biyayya da ladabi a cikin zamantakewaya da jama'a duka. Shekarunta nawa? Shekarunta goma sha biyar. Tana aji nawa ne kuma menene burinta na rayuwa? Tana SS1 kuma Liya ta yi mun alkawali cewa in zan iya dama cewa sai ta kai matsayin medical doctor a rayuwanta. To akwai waɗanda suke bayyana cewa misali waɗanda suka fuskanci tashe-tashen hankali irin haka ko kuma aka kai hare-hare a makarantarsu da suke cewa da su da iyayensu waɗansu suna bayyana cewa in dai makaranta ce sun yafe popo ba za su sake komawa makaranta ba ina matsayin ka kai game da harkar ilimi da Allah zai sa ita ma a samu sakota ta dawo ni matsalan ilimi har yanzu in Allah ya kawo liya za ta koma makaranta don akwai kaninta ma yanzu a haka ma yana makarantan a To ya za ka bayyana rayuwa yanzu haka a inda kuke kasancewa kun fuskanci wannan lamarin? Rayuwa a dabci yanzu komai na tafiya daidai rayuwa kome na tafiya daidai ba wani damuwa. Kowa sai addu'a ake yi ma 'yata Allah ya Ubangiji ya kawo ta lafiya. Kafin kawo wannan harin ya rayuwa take adabci Kamun faruwar wannan al'amari a dabci dai muna zaman lafiya ba mu taɓa yin tsammani ma wa'annan mutane za su shigo dabci ba. Nelson Sharibu mahaifin Liya ɗaliba ɗaya tilo da ƙungiyar Boko Haram ta ƙi saki daga cikin 'yan matan sakandaren dabci A cikin hiranmu da shi yayin ziyararsa ofishinmu lauya mai zaman kansa Yakubu Salibawa ya bayyana takaicin gaza kama mayakan. Ya zama mana abin mamaki kwarai domin bisa ga yadda al'amura suke tafiya akwai tambayoyi da dama da mutum zai iya tambaya. Na farko maganar su ma'aikatan tsaro ko kuma sojoji ta yaya aka dawo da su ba tare da su sojin nan ma sun san yadda aka yi hakan ta faru ba na ɗaya kenan na biyu lokacin da aka dawo da su duk da su sojoji suna magana cewa ko cikin dare ne tsakar dare aka dawo da su amma akwai mutane da yawa da suke da tabbacin cewa sun ga sanda aka dawo da su kuma a sarari aka ga shigowarsu iyaye suka zo suka yi murna su karɓi ‘ya'yansu. Abin da ya zama mun abin damuwa da kuma duk wani wanda yake duba al'amura yadda suke tafiya a Najeriya shine maganar furcin da suka yi su kansu 'yan boko haram da suke magana cewa sun ba su haƙurin cewa ba su san cewa ga addinin da suke ba ita wannan yarinya ɗaya da ta rage sun iya gane cewa ta ƙi ta ƙina ta addinin ta canza addinin ta dalilin da ya sa ba da ita ba abin damuwa duka a najeriya shine kullum na kan yi tsokaci akan wannan kuma zan ci gaba da yi idan har ba mu riga mun zama ƙasar da za mu iya duba maganar addini ya zama wani abu ne daban na mutum yana da iko a kundin tsarin mulki ya ba shi dama ya yi addinin da yake so kuma ba tare da an tsawala ko an takura shi ba amma ba tare da tsangwama ba kuma ba mu iya ganin juna a matsayin 'yan uwa ba ne a mu Najeriya sai dai mu kawo bambancin addini ko ko mu kawo maganar kabilanci to akwai matsala a ƙasar nan ba mu san inda za mu je ba. to wannan yarinya da ta rage a hannun kungiyar ya kake ganin gwamnati za ta iya ceto ta to gaskiyar shine abin da ya kamata gwamnati ta yi shine dole ne ta shiga ta yi ruwa ta yi tsaki na ganin cewa mutanen tunda akwai waɗanda suke magana da su tare da fahimta ana cewa za a biya diya ko za a yi wani abin da ya suke ganin zai zama da taimako a samu an saki yaran nan sun dawo ga iyayensu amma bisa ga bayanin da ake yi su sun nuna cewa in boko haram cewa ba abin da aka basu su ne suka yi wannan ɗauki matakin su dawo da su to amma wannan yarinyar abin da nake so mu duba kuma nake roƙon gwamnati ta duba kuma ta yi shine kamata yi ta tashi haikan a yi ma mutanen nan magana in na roƙo a roƙe su abin da ya kamata a yi a tabbatar da cewa an yi saboda ita ma 'yar adam ce ita ma mutum ce tana da girma da suturar da Allah ya mata matsayin ta yarinya wadda ta je neman ilimi ne wannan abu ya abku da ita ko ya faru da ita don haka roƙon da muke ma gwamnati kuma ta duba shine matakin da ya kamata a ɗauka a ɗauka ai akwai waɗanda muka riga muka sani a lokutan baya da waɗansu ma bisa do ko da yake gwamnati bata cika so ta nuna haka ba amma sun yi akwai waɗansu waɗanda aka yi abin da ya dace na ganin cewa an samu sauki a lokacin da ya gabata ko lokutan baya don haka wannan ba zai zama da damuwa ba ko kuma ya zamanto da cewa an saba doka idan aka ɗauki matakin da ya dace na su ainihin shugabanninmu su ɗauki matakin ganin cewa a ga cewa yarinyar nan an dawo da ita kuma su kansu iyalinta ko kuma iyayenta sun ji daɗin yin haka kamar yadda aka yi da sauran matan 'yan matan. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. A Kenya, hukumomin kasar na ci gaba da tsarewan dan hamayya Miguna Miguna a tashar jirgin sama na kasar. Sun hana ya shiga kasar duk da umarnin da wata babban kotun kasar ta baya cewa ya bayyana gaban jiya Laraba. Wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya sa ayar tambaya kan sulhu da manyan 'yan siyasar kasar suke ayyanawa a farkon watan nan. A cikin watan Janairu ne dai, gwamnatin Kenya ta kama shi ta kama shi bayan ya halarci bikin rantsar da shugaban yan hamayya Raila Odinga a zaman shugaban ƙasa na jama'a wanda kusan barkwanci ne kamar yadda masu sharhi suka ce a watan janairu ne dai gwamnatin ta tasa ƙeyarsa zuwa kasar kanada inda yake dan ƙasa a ranar litinin ne ya yi ƙoƙarin ya koma kenya gwamnati ta ce ta ki bari ya shiga da ƙasar da fasfo na kanada gwamnatin ta ji gaba da cewa ta ki ta amince da vizar wadda shi ne aka bashi gwamnati ta dage cewa shi dan kasar ta dage akan cewa shi dan kasan waje ne shugaban amurka donald trump ya ce akwai kyakkyawan zaton shugaban koriya ta arewa kim jong un zai yi abin da ya dace ga al'ummarsa da ma bil adam baki daya ta wajen daukar matakin wargaza shirin makaman nukiliyan kasarsa a mashigin koriya baki daya to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar amma kafin mu yi sallama da ku muna taya alhaji shehu muhammad koko murnar sarautar wamban koko da za a bashin allah yarda ranar asabar ɗin mai zuwa a fadar mai girma sarkin koko allah ya taya riko muna kuma taya iyalan gidan alhaji yakubu muhammad mai gwal da na alhaji bala kiyalis kibiya murnar auren 'ya'yansu fatima da salisu wanda za a daura a gobe juma'a a kaduna allah ba da zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na muryar amurka baba ya ko makeri ne ke sallama da ku sai da hantsi za ku je mu dauke da wani shirin salamu alaikum